kun ji yadda labaran namu ne suke kasancewa da fatan za ku kasance da wannan tasha mai albarka bari mu shakata da wata waka mai daɗi domin sanya zuciyar masu sauraro da fatan za ku kasance da rediyon ku kai ku bani sauti zan wake sanatan mu mai kyan hali hai sanni jajirtacce sanatan mu mai kima haske ajiga wa mai kyan hali ana wasu wasta jigawa ka tafi mai zuba aiki ka zuba ayyukan mu da dama sama wa al'umma aikin yi sannu zakin fama sannu ka kakau da ho hashaho dallatu mazajen fama ka da mai sace yau in ka je gidan malam talaka tana ji ka samo abin kimiyya idan ka samo ka kama ka ina nan bayan tsanga ka ji aji ta karfa jira ka kuma aiki so muna ta fama Eh? wakar wani alhaji ka musu bayani wani ka musu bayani ni wallahi ka gara kin wani in mun je office za ka bayani ka gara bai wani muna jin wata illa bai waka dallatu ne fa wa dallatu okay wannan dan siyasa namu na jiga ke shi dai in da dallatu ku sa ku sa mana kida ku sa mana kida ba ah. mana son barka Dallatu. Aminu dallatu aminin gwamna al'umma muna bayan ka dallatu bismillah allah ni adam suna zuba baitin dallatu waka ta amana ni dan amana na yi wa baitin zuwa